Daga nan zamu mu koma bayanan mai rubuta baituka Haruna Aliyu Ningi yadda ya dace a samu sauyin dabara zuwa mai bullewa a Arewa. Dan gwagwarmaya daga Arewa Abdulhamid Dan Kyarko wanda ya karatu a kwalejojin ilimi masu ba da shaidar malanta mai daraja ta biyu ya tino yadda tsarin makarantun yake a Arewa. akwai makaranta da take jihar Bauchi Teachers College Toro TC Toro nan na fara secondary school ɗina har na gama kafin ka gama akwai yadda ake inganta rayuwa kuma na tabbatar da lokacin malaman mu akwai 'yan indiyoyi akwai wani dan Pakistan wanda lokacin nan karatu na da mahimmanci kuma ban manta ba a lokacin nan malamai sukan tura mu mu je duk ranar asabar mu je mu koyi yadda ake noma mu muke noma filaye da ke cikin makaranta abin da zai baka mamaki shine yanzu sai na ga makarantu ko kuma a'a ko gwamnatin ƙasa ne ta canza ko ta sauya zaka ga idan mutum har ya yi karatu baya zuwa ya sabanta abin da aka koyar da shi a wannan teachers college din kamar mu lokacin da muka yi na tafi wani primary school da aka tura ni baya kafin na kammala gaba daya wani makaranta na tilde primary school na tilde wanda mu muke zuwa kamar yadda ake zuwa yanzu a samu mutane wanda suke horarwa na youth service da ake yi yi yanzu me ake kiran yi eh, wa hidima kasa hidima to mu lokacin muke farawa tun daga gama secondary school muke zuwa ko kuma muka gama wannan teachers college muke zuwa koyar da matasa yara sai ka lura ma a lokacin yadda aka horar da mu a makarantu sai ka gama malaman da aka ɗauko lokacin ba su da irin horas wanda muke da Allah Allah su ga suke a kawo waɗanda aka horar da su daga teachers college amma yanzu sai ka ga karatun bai da inganci yaran ba su ma san yadda za su yi su koyi karatu ba a yanzu ana ɗaukan malaman makaranta ba su da daraja da idan muka zo har ɗaukan hotuna ake tare da mu yaran nan suna jin daɗi malaman karan kansu suna jin daɗi saboda me saboda mun zo sauke musu wani nauyi da ke kansu saboda mu an horar da mu akwai wani horaswa da ake yi na teachers college idan har ka kammala ka zo kammalawa za ka je kai ma ka sabanta abin da aka karantar da kai ma ɗalibai masu tasowa na firamare amma yanzu sai naga kuma gaba ɗaya abin ya lalace babu shi kuma sai ka ga yanzu wai ana ɗaukar yara a kai su uh, primary schools su je koyarwa ko kuma secondary schools su je koyarwa wanda ba su da wannan horas wan wani sai ka gama ya je shi jami'a ya yi digiri ko kuma ya ma digirin digirgir amma bai san yadda zai yi mu'amala da yara ba ya koya musu yadda za su yi karatu ya koya musu yadda za su yi da'a ga abokansu da ɗalibai ya tarbiyyantar da su ga yadda zai zauna za su zauna da iyayensu saboda lokacin nan malamai su suke koya wa yaro yadda zai wanke hannu yadda zai goge rigan shi yadda zai ci abinci yadda zai yi in yayi atishawa yadda zai rufe bakin shi ma'ana wani abin da ake kira public hygiene idan zai je makaranta ya goge rigan shi ya sauransu idan sai kaga iyaye wai su suke wa ƴaƴansu mu a da mu muke wanke kayan mu mu muke zuwa a makarantar ko babanka wane ne ko kai dan wane ne idan ka zo ɗaya kuke amma yanzu kaga akwai bambanci shi yasa na ce maka wa iyazu billahi ba don kuma saboda daɓarɓarewar tattalin arziki na abin da ake sawa yara ma'ana na ilimi ya riga ya lalace yara yanzu sai kaga an ba su wayoyi suna amfani da shi ko kuma sun iya turanci amma ba su san yadda za su rubuta shi ga allo ba ko kuma yanzu an kan lura a ƙauyukanmu yaran nan ba su san yadda za su su jera rubutu yadda ya dace ba kamar yadda ɗazazai muke ba da misalai idan ka zo kana rubutu akan allo in ya karkace malami zai koma baya ya je ya duba ya ga cewa wannan abin ya karkace sai ya sake gogewa ya koma ya share saboda me yana koya wa ɗaliban nan yadda za su koyi yadda za su yi wasali yadda za su yi harafi yadda za su yi inganta rayuwarsu saboda gobe in ka lura da malaman da yanzu kamar yadda muke magana da su shugabanninmu iyayenmu kakanninmu su ah, abubakar ta faɓalewa su sardauna dukkan su in ka lura ba karatu ne suka yi mai zurfi wai su a kira su suna da digirin digirgir ba a'a an ba su girma ne an ba su an girmama su ne a kasar ingila ba don kuma saboda a kishi da kuma horaswa da suka samu na iyaye da kakannu da kuma turawan mulkin mallaka mun gode dan kyarko are zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafi. Yanzu kuma ga Haruna Aliyu Ningi da sharhinsa da ya faru a makon jiya kan buƙatar sauya dabara a arewa. Yan yankin eh, yarba duk inda ka je inda harka ta shafi ta ilimi na zamani kai har ma addinin ma basu bashi ba. za ka same su tsumo tsumo duk yadda kai kuma bisa ka a gurin ba shi yasa kake gani kashi casa'in bisa ɗari ko casa'in 95 bisa ɗari na jaridun kasar nan duk a yankin su ne to mu yan arewa me muka yi kaka gida ko kuma me muka runguma me matsayar mu haruna aliyu ningiba za a ce duk inda ka ga fataken shanu mahauta masu jima makera duk ba sana'o'i ne a arewa ba wannan sana'o'i ne na matalauta yanzu in kana magana makeri me zai kera maka kayan noma in ce to yanzu kayan noman an koma na zamani ana amfani da tantan ne da injinan noma da kayan feshi me matsayin me makomar makeri a wannan duniyar so duk wa'annan ba sana'o'i ba ne da za mu yi alfahari da su a arewa su rike arewa ba a'a sai dai su yi maka maganin yunwa irin su tela duk ba za su yanke maka talauci ba wannan so duk wa'annan su ne sana'ar su shushai na yankan farce duk wanda yana nan yana neman kawai shi damuwar sai ci tuwo ne amma muna magana ta ci gaba yanzu in ka je kashe sittin bisa 70 na matasan yarbawa suna kan hankali yanar gizo ne ana samun arziki a wurin a arewa haka in yamuran nan idan ka je ko maganar yan yahu ake idan an kama mutum goma za ka samu takwas su ne saboda me saboda sun yi zurfi a harkar yanar gizo mu yan arewa ba an bar mu a yan kamfarce an bar mu a yan acaba tukin doguwar mota ke fa abin da aka bar da shi wannan ne kama ci gaba ba mu da ajanda yanar gizo ma za ga matasa suna sa hotuna kuma suna samun mabiya sosai to ai wannan ai ba su ma san me amfanin yanar gizon ba ai mu fa a arewa ne zaga mutum ya cire kuɗinsa ya sayi data ya saka a wayarsa kawai domin ya ga kulle ya ga shirme su kuma idan kaga sun sayi data sun sa to kuɗi za su nema da ita wani shine bambancin shine mu ba a dora mu akan ajandar wannan abin neman kuɗi bane a'a mu abin da aka dora arewa shine a kashe kuɗi za ga mutum ya tara wa ɗansa kuɗi shi bai ci kuɗin bai bar wa ɗan kuɗin ko kuma ya bar ayan kuɗin sai kala me za su yi da shi kuɗin da ya kamata a haɓaka yankin su ya zama ko da ransu ko ba ransu ba su da tararragi ƴaƴansu cewa sun gina ƴaƴansu baya mai kyau tunda mai sun sun gina yankin ya zama yankin ya zama da kafarsa yau aka ce Najeriya ta rabe wallahi na gaya maka babu wanda za su walakanta shiga cikin tagayyara da masifa irin yan arewa yanki ne fa mai jihohi goma sha tara kuma yankin shefi faɗin ƙasa wata jihar ɗaya kawai arewa za a iya jefa wasu fa yankuna da yawa a kudu musamman ma kudu maso gabas ɗin a cikin ta. eh wannan kuma muna magana faɗin ƙasa kenan ko kuma yawan jama'a amma yawan jama'a yawan buroyi ne ba sa taki yau inda za ka yi abin da ake cewa analysis da turanci wato ka ɗauko talakawan arewa da talakawan kudu ka ɗora su akan sikeli ka ga wa'anne talakawa ne suka fi wasu arziki za ka samu talakawan kudu sun fi na arewa arziki saboda me saboda su talakawan kudu na gaya maka cewa an gina su a kan su nema wa kansu su samu shi yasa za yanzu ɗan kudu ya yi digiri amma sai gan shi ya fito a layi yana neman fiye wata ma sai ya sayar maka shi ba da damuwarsa saboda me saboda ba damuwarsa sai da fiye watan bane a'a akwai yana da wani target a garin sai da fiye wata wata dama ta iya zuwa masa ya amfani da ita yau dan arewa in ya gama sakandare in kace masa ya je sai da fiye wata ya ce ai shi ya fi karfin ya sai da fiye wata ya gama sakandare sai da fiye wata bai san cewa kuma a garin sai da fiye wata wata dama ake iya samu a gurin ba ruwan da aka je ka sayar wani babba ka gan shi a gurin je sayi ruwan sai ka masa wata magana sai ga iya taimakon ka a gurin su haka suke yi so kullum su dama suke nema komai kankantatta saboda me saboda sun tanadi abin da in dama ta za su yi aiki da shi to amma mu arewa jira kake ka gama sakandare ka gama ka kuma ka gama makaranta ka koma ka rike kwalinka kana jira ko gwamnatinka ko kuma wani dan majalisa da ya ci zaɓe ya je samu maka aiki ya kawo maka kai ba za ka je ka nema ba ka zama shalili haba ta ya za mu ci gaba to haka ne ya za a gyara musamman ma dai a ce an fita daga matsalolin rashin tsaro din ya zama akalla ko mutum ba shi da komai ya shiga gidansa ya kwanta ya rufe ya yi bacci ba tare da yana balli ah, ballin yana tashi ba to idan za a yi gyara akwai abu ɗaya zuwa biyu na farko tukunna sai shi talakan na arewa ya yadda cewa shi talaka ne ya ajiye batun bambancin addini ya ajiye bambancin kabila ya ajiye bambancin jiha ya ajiye bambancin a siyasa ya yadda cewa shi ɗan arewa ne talaka ne kuma yana buƙatar a kawo zaman lafiya da kowa ya amfana masu raro da wannan muka kawo ƙarshen shirin arewa a yau na wannan makon makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka Ni na Sura da Ma'al Hikaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To kai sai ku himmatu don ku gyara ƙasar ku da gaskiya.